Le gouvernement a entrepris plusieurs actions essentiellement sur euh, le rapatriement Da yake bayani a gaban Majalisar Dokokin Ƙasa a ƙarshen mako, Ministan Harkokin Wajen Jamhuriyar Nijar Kalla Hankurau ya bayyana cewa gwamnati ta ƙaddamar da ayyukan jigilar 'yan Nijar ɗin da suka makale a waje sakamakon annobar corona. Haka zalika wannan shiri ya ba da damar walwale matsalolin al'ummomin ƙasar da matakin rufe iyakoki ya hana musu dawowa gida. jusqu'à hier 1817 Nigériens. Ya ci gaba da cewa, zuwa jiya gwamnatin ta Nijar ta maido 'yan kasar akalla mutane 1,817 da suka buƙaci a kwashe su daga ƙetare zuwa gida, yayin da ɗaya ɓangare wasu 'yan ƙasar ke nuna alamar har yanzu ba sa ra'ayin a dawo da su. Tun a washe garin ɓarkewar annobar cutar coronavirus, ƙungiyoyin kare hakkin 'yanci rani ke kiran hukumomin Nijar su dubi halin da 'yan ƙasar ke ciki a ƙetare da idan rahama. Sabili kenan shugaban kungiyar Shimed Manu na Bara Hamidu ya yaba da wannan yunkuri. Wani ran da bai yi aiki ba a rana ba za a biya shi ba. Wani karatu yake yi wanda duka wannan cutar ta coronavirus ta sa komai tsaya sai mutane suka samu kansu a cikin wato eh, halin kakanika yi wanda eh, ya je cikin wani yanayi wanda ai a kwanakin baya akwai kungiyoyi da yawa na ƙasa eh, 'yan jamhuriyar Nijar da ke waɗannan ƙasashen da suka rika jan hankalin eh, gwamnatin Nijar akan ya kamata ta ɗauki matakan da suka dace. Duk da dai ya zo a makare za mu iya cewa mai alhamdulillahi tun da eh, an ka fara wannan aikin muna jinjina musu don su ci gaba da eh, ɗaukar matakan da duk suka dace don kare 'yan ƙasar niger da ke a cikin sassa-sassa eh, na duniya wanda wannan matsalar ta coronavirus eh, ta rutsa da su gwamnatin ta nishar ta jaddada aniyar ci gaba da maido 'yan kasar da matakin rufe iyakokin kasashen waje ya tilasta wa zama a waje sanadiyar annobar covid-19 ɗin da ta'addabi duniya a yanzu haka yayin da a nan cikin gida aka sassauta da dama daga cikin matakan da aka shimfiɗa a washe garin ɓarkewar wannan annoba saboda abin da hukumomi suka kira alamun samun sauƙin cutar ta corona. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.